Sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalal da kuma niyya murya Arewa ko kuma BOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasi Ghana. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu Assalamu alaikum. Barkanku da hantsin ranar Laraba 11 ga watan Satumban 2019. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya, za ku ji hira ta musamman da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwariye da gwamnan Kano Dr. Umar Abdullahi Ganduje. Sannan muna tafa da maimacin shirin ciki da gaskiya na Sarfila Hashim Gumal. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun kamaru da kuma sakonnin da kuke bar mana akan na'ura. amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. jama'a Kusan mutum ɗari uku aka kama a Najeriya da nan Amurka a wani samamin haɗin gwiwa da jami'an tsaron ƙasashe da dama suka gudanar a wani mataki na daƙile ayyukan masu damfarar mutane da kamfanoni biliyoyin daloli ta hanyar yanar gizo. samaman wanda a kwashe watanni hudu ana yinsa ya yi nasarar cafke jimillar mutum 281 ciki har da mutum 167 da aka kama a najeriya da wasu 74 da aka kama su a nan amurka kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar shari'ar amurka ta fitar a jiya talata sanarwar ta kuma yi nuni da cewa an yi kaman ma a kasashen turkiya ghana faransa italiya japan kenya malaysia da kuma burtaniya sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce korar da shugaban kasa donald trump ya yi wa mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasa john bolton ba za ta sauya manufofin amurka a kasashen waje ba uh, uh, ya ce ba na tunanin wani shugaba a duniya zai yi tsammanin cewa saboda wasu masun sun tafi manufofin shugaba Trump za su sauya ta kowace irin hanya. da tsakar ranar jiya talata shugaba trump ya wallafa bayanan sallamar bolton a shafinsa na twitter inda ya ce na faɗa wa bolton a daren jiya cewa bana buƙatar sa a white house domin bana gamsuwa da irin shawarwarin da yake bayarwa saboda haka na ce mika takardar yin murabus ɗinsa wacce ya bani da safiyar jiya talata sai dai a martanin da ya mai cikin gaggawa a shafinsa na twitter bolton ya ce ni ne na mika bukatar zan ajiye aiki na sai shugaba trump ya ce min na bari za mu tattauna da safe a halin da ake ciki an naɗa charlie kuperman a matsayin makaddashin mai bada shawara kan harkokin tsaron kasa a cewar fadar ta white house shugabar yankin hong kong carrie lam ta yi kallon hadirin kaji ga wani yunkuri da majalisar dokokin amurka ke yi na yin wata sabuwar doka da za ta shafi yankin 區政府有啲誒覺得有啲外國嘅國會嚇，ta ce gwamnatin wannan yanki na ta lura cewa wasu majalisun dokokin kasashen waje musamman ma na Amurka na shirin gabatar da wani ƙudurin doka wanda zai katsa London a harkokin Hong Kong. San ba za mu amince da wannan ba. Kalaman na shugaba Kerry Lam na zuwa ne bayan zanga-zangar da aka yi a ranar Lahadi wacce dubban mutane suka yi tattaki zuwa ofishin jakadancin Amurka da ke birnin na Hong Kong suka yi kira ga amurka da ta amince da wata dokar tabbatar da 'yancin biladama da mulkin demokuraɗiyya da ta shafi yankin na hong kong labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce yana da niyyar haɗe wani yankin yammacin kogin jordan da yankunan isra'ila idan ya yi tazarce a zaben da ke tafi a mako mai zuwa matakin da wasu ke ganin zai ƙara rura wutar takaddama da ke tsakanin yahudawa da falasɗinawa a jiya talata netanyahu ya bayyana hakan a wani jawabi da ya yi kai tsaye a talabijin inda ya ce yana da burin haɗe tsaunukan yankin jordan da kuma arewacin matattar teku wato dead sea idan har ya nasara a zaben na ranar 17 ga watan satumba sai dai jami'i a kungiyar tabbatar da 'yancin falasinawa ta aplo hannan ashwari ya wallafa a shafin twitter cewa haɗe yankunan zai kawar da duk wata dama da ake da ita ta cimma matsayin zaman lafiya tsakanin yahudawa da falasɗinawa. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za mu faro daga Najeriya a makon jiya ne gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da sabon shirinta na ilimi kyauta kuma dole a matakin makarantun firamare da sakandare. sai dai a ƙarƙashin shirin yanzu wajibi ne a sanya dukkan yara da shekarunsu suka isa shiga makarantun firamare da sakandare kuma gwamnatin jihar ce za ta ɗauki nauyin karatunsu a waɗannan matakai guda biyu a hirar da wakilin mahmud ibrahim kwarai da gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje ya fayyace dalilan bullo da shirin da kuma abubuwan da gwamnati ke muradin cimmawa mu abin da ya sa muka ɗauki wannan al'amari yanzu kano mun fi ko ina yawa a najeriya kuma yawan al'umman nan tamu mun lura cewa idan ba mu hattara ba yawan nan zai zama jidali idan kuma muka yi yunkuri sosai da sosai yawan mu zai zama jari to ba ma so yawan ya zama jidali mun so ya zama jari kuma babban hanya da za mu bi yawan mu ya zama jari shine ilimi ilimi na maza ilimi na mata kuma sai muka fara daga tushensa wato ilimin firamare da ilimin sakandare ya zama kyauta abin da ya sa ya zama kyauta shine saboda tattalin arziki da ya lalace wato za ka ga akwai waɗanda ba sa iya barin 'ya'yansu ko sa 'ya'yansu a makaranta domin ba za su iya biyan kuɗi da ake bukata na wannan makaranta ba to kuma sai ya zama da har sakandare ma wannan abu shi ma akwai wannan matsalar ta biyan kuɗi to shi yasa ya zama a yi kyauta kuɗin da ake biya na makaranta ba za a biya ba in dai don wannan ne to mun ɗauke wa al'umma wannan to amma ka san ba nan ban da ma wannan akwai wata matsalar ba wai rashin kuɗin ne ba a rashin bai damu da ma 'ya'yan ma su je makaranta ba to saboda haka sai muka mai da shi dole har zuwa primary har zuwa secondary to amma wannan na faruwa ne a daidai lokacin da idan kai la'akari da yawan al'ummar jihar kano da kuma yaran ma da kalilan din da suke zuwa makaranta a yanzu da kuke ganin kamar akwai waɗanda suke iya gararan ba ba sa zuwa din su kansu waɗanda suke zuwa din ajujuwa ba su ishe su ba babu shakka wasu ajujuwan a lalace suke wasu a gyara suke kuma bikin magaji ba ya hana magajiya wannan ba zai hana mu ci gaba da gyara makarantun daidai gwargwado ba amma kuma abinda za a gane shi ne, idan dai mutum ya san harkar ilimi to aji ɗaya daga cikin abubuwa ne kawai na inganta ilimi ni ba platini ne akwai yaran filani da suka karatu a ƙarƙashin bishiya yau professors ne saboda haka ainihin ilimi duk da aji yana da muhimmanci amma malamin makaranta da abin da za a kowa yara da kuma wato jajircewa yaro shine za a samu ilimi mai inganci kai magana malaman makaranta malaman makaranta nan da su kansu aka yi magana a kansu na farko akwai karancin su musamman a makarantun yankunan karkara sannan kuma akwai batun nagartarsu wasu ana ganin ma ilimin da suke da shi bai kai mizanin da za su koyar ba ba shakka mun ɗau mataki sosai da sosai domin a yanzu haka akwai masu ilimin koyarwa da yawa wanda ba su da aiki to saboda haka mun fito da wani tsari na ɗaukar malamai na sa kai amma kuma za mu biya su kwarai kuwa amma kuma suna da ilimi wanda ake bukata wajen koyarwa wato nce minimum kenan na nce mm. yanzu haka za mu ɗau dubu uku irin waɗannan abin ma ya riga ya yi nisa an kusa kammalawa ga waɗannan to waɗannan volunteer teachers su ne za mu ƙara a kansu saboda yawan ɗalibai da za mu samu da za su shiga makaranta sannan kuma ka manta ka manta fa makaranta ana yin karatu da safe zuwa karfe ɗaya zuwa karfe biyu saboda haka za mu sake amfani da wannan makarantar karfe uku ko karfe biyu zuwa karfe shida saboda ka ba sai ka zo ka ruba yawan wato makarantu da suka kai da su ba to muna tabbatar maka dai duk lissafi da za a yi an yi shi amma ba yana nufin cewa ba za a samu matsaloli ba sai dai kamar yadda na faɗa da farko ai matsala bai kamata ta hana ka yin yunkuri wanda zai ceto al'ummarka ba. Wasu na ganin me zai hana gwamnati a ce ta ankar da mutane game da mahimmancin su dafa wa kokarinta na inganta samar da ilimin nan maimakon a ce ta tsame hannunsu a wannan mataki na sakandare da firamare. kada ka ɗauki maganar cewa mun ce da al'umma su tsame hannunsu ba haka ba ne idan ka kula wato kaddamar da wannan tsari da aka yi wanda mataimakin shugaban ƙasa ya zo wato akwai kasida da aka gabatar ta yadda al'umma za su shigo wannan tsarin domin su taimaka kuma dama ka san mun fito da wannan tsari yadda mun samu masu hannu da shuni da zuciya sun gina makarantu sun gina ajujuwa sun ba da kayan aiki suna taimaka wajen gyaran makarantu to wannan tsarin za mu ci gaba da shi yaushe ne wannan shiri na ilimi kyauta kuma dole zai fara aiki gadan-gadan idan yaran nan suka koma makaranta a mako mai zuwa goma sha shida ga watan tara kafin wannan lokaci domin mu tabbatar da cewa karatun kyauta ne mun riga mun ba da sanarwa yara da za su koma makaranta iyayensu ba sai sun ba da kuɗi da za su je su biya makaranta ba za mu tara shugabannin makarantu mun ba da umarni shugabannin makarantu su buɗe akawunt a banki inda za mu tura masu kuɗi maimakon kuɗin da iyayen yara za su biya gwamnan kano dr abdullahi umar Ganduja, kenan kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar See Madalla yanzu kuma ga Sarfili Hashim Gumal da maimacin shirin ciki da gaskiya. Jama'a salamu alaikum. A ci gaba da bin diddigin korafe-korafen da ma'aikatan hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA filin ciki da gaskiya saurari matsalolin da hukumar ke fuskanta daga bakin ma'aikatanta wanda har ma suka bayar da shawarwar da suka yi imanin cewa idan har aka ɗauki matakan to za a iya samar da sauyi a hukumar. wanda hakan zai ba su sukunin guda da ayyukan su yadda ya kamata wajen yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a najeriya kamar yadda aka ji cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mutumin da aka ambaci sunansa da kuma zarginsa kan cewa al'amuran hukumar sun taɓarɓare ne ƙarƙashin shugabancinsa na shekaru goma shine malam ahmadu giyaɗe wanda shi ma muka tuntuɓe shi domin jin nashi ɓangaren batun da idan an saurari shirinmu da ya gabata ya musanta da cewa a nashi ganin an samu ci gaba a hukumar ya kuma tabbatar da cewa ya kori ma'aikata bisa wasu dalilai da ya bayyana cewa suna bisa tsarin doka ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashin gumel. kamar yadda aka ji dai a farko malam ahmad gyaɗe shine tsohon shugaban hukumar ndlea wanda ya jagorance ta har tsawon shekaru goma inda ma'aikatan hukumar suka zarge shi da rashin samun ci gaba a tsawon lokutansa har ma suka ba da shawarar cewa idan har ana son ci gaban wannan hukuma dole ne sai an zaɓi wanda zai shugabanci hukumar daga cikin ma'aikatansu maimakon aje waje a ɗauko shi batun kenan da giya ɗake cewa su a ba su shugabancin wuri tabbatacce duk wani ma'aikaci babbar fatan shi shine shugabanci ma'aikatar da yake aiki a ciki ya yi daidai wannan bukata ne duk wani ɗan da wannan buri da to zancen cewa ana ɗauko tsoffin ma'aikata kamar ɗan sanda ko sojoji suna shugabantar wurin to ai abin za ka zuce sabon wuri ne sabuwar ma'aikata saboda a hankali a hankali ake renon su har sai sun kai minzilin da za su shugabancin nan. sun ce da son samu ne ya kamata wannan hukumar ta ndlea ta zama tana karkashin ma'aikatar kula da cikin gida ne wato interior eh, kamar yadda irin civil defense su immigration suke karkashin wannan hukumar ba ma'aikatar shari'a ba. to gaskiya waɗanda suka faɗi wannan magana ba su fahimci ma'aikatar da suke ciki ba bisa ga misali 1989 da aka zo aka fara magana kafa ndlea ai kwam dokar da aka kafa ma'aikatar hana safara da miyagun kwayoyin amurka ita aka ɗauka a kawo najeriya saboda me su a amurka waɗannan ma'aikata ɗin suna ƙarƙashin ministry of justice saboda haka na najeriya masu take ndlea ta zama to karkashin ministry of justice to ba ga haka nan in ka dubi dokar a ainihin gaskiya ayyuka din na wurin ta ga su abubuwa din dole sai ka zo ka ministry of justice a baka izinin yansu bisa ga misali idan ka mutum yana safara da miyagun kwayoyi ya kare dukiya ya ajiye su a banki ko kuma a'a ya gina wani maketin gida kana da izini ka tuhumce shi a cikin doka ɗin to amma saboda kar a wahal da bayan Allah a kan hanyar da ke ba daidai ba sai aka ce ka nemi izini na Anthony General kafin kai wannan bincike to kaga shi ko Anthony General dole sai ka ba shi cikakken bayani ya gamsu shi kafin ya baka izini kai wannan bincike din to kaga waɗannan wuce sai ka nemi izini ga wajen antoni general to haka kuma idan mutum ya zo shi ya yi abin nan ya sufar da miyagun kwari kasashen waje suna bukatar shi a kai can wurin kai masa shari'a nan ma dole antoni general za aka so wurin shi shi zai baka wannan izini ne kuma a cikin dokoki din inda za su tsaya su natsu su karanta dokokin ndlea e za su ga cewa yawanci akwai neman haɗin kai da ƙasashen waje kafin a yi nasarar aikin saboda aikin nan ba abu ne wanda kai za ka zanna a najeriya ka ce za ka yi kai nasara ba haka ba bane dole sai ka samu haɗin kai da ƙasashen waje kuma ƙasashen waje nan ba za su haɗa kai da kai ba sai sun gamsu da cewa kana gudanar da aikinka daidai bisa ka'ida wala muduki har zuwa ina jin ah, banan nan Eh, bayan ka ajiye aiki a shekara ta goma sha biyar eh, ka taimakawa ka zama mai taimakawa na musamman ga shugaba buhari kan yaki da miyagun kwayoyin nan eh, shin me yasa aka kafa wani kwamiti karkashin jagorancin janar buba marwa ya yi bincike ko ya yi garan bawul kan ayyukan hukumar nan wato abin da ya faru din shi shugaban kasa Na ga cewa akwai abubuwan da ya dace a ce an yi su a yi gyara a cikinsu saboda akwai 'yan shaye-shaye da ake yi akwai kuma miyagun kwari da ake abin ɗinsu to yana so ya magance su saboda in ba haka in aka yi ba nan gaba za a rasa wuraren da za a yi noma ma na kirki a ƙasar nan saboda duk masu noman wannan tabar wiwi na in ba a sa ba za su mamaye gonakin su ta noma su kuma in ba a yi sa'a ba sunan mu zai ci gaba da ɓaki saboda yan najeriya da dama suna safar da miyagun kwanan zuwa kasashen turai to shi ɗin ne sa ya kafa wannan kwamiti na marwaɗin kuma baya ga haka na saboda yana so a yi gyara kuma yana so a kare mutuncin najeriya ya ba da izinin cewa a ɗauki ma'aikata a kara akan na har mutum dubu goma wanda ya kuma tun da aka kaba Najeriya ba taɓa samun wanda ya bada izin a ɗaki fiye da dubu biyu ba. Amma sai gashi ya bada izin a ɗaki dubu goma saboda a yi wannan gyara ɗin. To a ƙarshe gaba ɗaya Malam Amadu Biyaɗi mutanen nan sun yi kira ga shugaba Buhari cewa in bai gaggauta ya yi garan bawul da hukumar nan ya tabbatar da jin daɗin ma'aikata ba. To kusan Najeriya za ta zama wani dandali ne na shan miyagun kwayoyi. illar ta'addanci irin na boko haram zai ƙara karuwa saboda illar shan miyagun kwayoyin nan me za ka ce kan wannan ne eh to ai shi shugaban ƙasa ɗin ya riga ya gane cewa ya kamata a ɗauki mataki shi yasa na gaya maka cewa wannan kwamiti na marwaɗin nan an yi shi ne saboda kuma shi shugaba buhari ɗin ya ba da izinin a ɗauki ma'aikata a ƙara ta kai na wanda ake da su in har dubu goma to ai shugaban kasa ya iyakacin nashi aiki din Saura abin da yake su su kansu su gyara halayensu su yi aiki din ai shugaban kasa kan ya yi rawar gani a ciki tun da ke number one ya yi appointing din minister of justice wanda shi ne ke lura da ndle kuma baya ga hakan nan ya ɗauki kanar ɗin soja ya zo ya saka ndlea ɗin saboda shi wannan kanar ɗin shi ne ciyaman ya tabbatar da cewa duk wani abu na suka da miyagun kwayoyi an dakile shi a najeriya to kaga shi shugaban ƙasa buhari ya yi na shi fanni sauran abin da rige su ne ma'aikata ɗin su kuma su tsaya tsayin daka su tabbatar da cewa sun yi abin da ƙasa take yi ah, sun su yi tabbatar da cewa miyagun kwayoyi ɗin nan ba a amfani da su su tabbatar da cewa ba a safa da su kuma su tabbatar da cewa an kare mutuncin najeriya tsohon shugaban hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta najeriya ndla malam ahmadu gyaɗa kenan masu sauraro kun dai ji halin da ake ciki game da hukumar ndlea ba wai za mu tsaya anan kaɗai ba filin ciki da gaskiya zai tuntuɓi ma'aikatar shari'a ta najeriya domin miƙa mata ƙorafin ma'aikatan na ndlea a nan muka ƙarshen shirin namu na yau sai ko makon gobe idan mai duka ya kai mu inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma hassan umar tambuwal da nasir adamu hikaya waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. Madalla a gaida sarfil Hashim Gumal da maimakin shirin ciki da gaskiya. Yanzu kuma ga sharhin wasu jaridun Kamaru. Za fara shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Lomi Saje an da babban labarin ta a farkon shafin ta yake nuni da cewar babban kotun sojojin kasar jamhuriyar Kamaru sun sake gurfanar da dan adawan kasar Maurice Kamto na jam'iyyar MRC a gabanta an da suka sake daga shari'a ta sa har zuwa takwas ga watan Oktoba 2019 nan. Jaridar Anadar kuma ita ma cewa ta yi kotun na sojojin kasar ta jamhuriyar Kamaru ta sake yankewa mataimakin a shugaban jam'iyyar ta mrc mamadu mota hukunci daurin shekaru biyu kafin kuma a sake bankaɗo waɗansu al'amura da ya kamata a yanke masa shari'a a kai jaridar lusuwar kuma ta binciko mana yanda aka yi kan yanda maurice kamto shugaban jam'iyyar mrc kuma wanda ya fito na biyu a zaben da aka gudanar na shugaban kasar a shekarar da ta gabata an da jaridan ta yi a kan cewar kowane ne yake mara masa baya a faɗin duniya kasancewar ba a san shi da zamtu fitowa babban dan siyasa ba a faɗin ƙasar jaridar informatin kuma ta ce lauyoyin dan adawan kasar sun yi kira ne ga shugaba biya da ya kokari ko ya gaggauta wajen sako maurice kanto din domin yanzu haka magoya bayan sa suna da fifi na ganin cewa an yi masa afuwan akan al'amuran da ya yi a kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar mitasiyon kuma ta hango mana an da club din indomitable lions yanzu dai ta kwashe tsawon watanni shida babu malamin da zai horas da masu taka leda a fadin kasar sai kuma kuma jaridar Kamer Press an da ita kuma cewa ta yi ta sake mika wa kamfanin Bolore sabon izini na gudanar da harkokin su a tashan jirgin ruwa na birnin cinikayyar kasar Duwala bayan sun kwashe shekaru 25 suna gudanar da ayyukansu. Jaridar Du Sahel kuma ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru ta ce har yanzu dai maharan Boko Haram suna ci gaba da cin gashin su babu babbaka a kan iyakar kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya. An da a 'yan kwanakin nan ma dai sai da aka halaka mutane mutane uku a ƙauyen Limani da ke kan iyakar ƙasar. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar Economy anda ita kuma ta mana tsaikuci akan cewar rashin kyawawan hanyoyin mota a ƙasar jamhuriyar Kamaru yana jawowa matsaloli ga manyan motoci a faɗin ƙasar wanda har yanzu haka gwamnati take ƙoƙari na ganin cewa ta tabbatar da gina waɗansu ingantattun hanyoyi. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Madalla a gaida Muhammad Awal Garba da sharhin jaridin Kamaru. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe uku da minti ashirin da biyar na dare. Yanzu kuma sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum. Mai magana Muhammad Awal Baban karamar kuma to cikin jihar Bauchi Najeriya da Allah biya kuma miƙa sakon mu ga gwamnan talakawa da ta Kaura Muhammad gwamnan jihar Bauchi ku taimaka mana da hanya tsakanin rashi da tulu sabon gari zuwa tulu da rahama zuwa samunaka to Allah da Allah bai taimaka mana da waɗannan hanyoyi domin a daɗin fito da amfanin gona na kan da suke wannan yanki don yanki ina da jama'a da yawa musamman sabon garin tulu zuwa tulu daga sabon garin zuwa tulu daga tulu zuwa zuwa rishi sai makamar da wannan hanya da Allah da annabi da abin da sakon mu ga wannan jihar Bauchi. Assalamu alaikum murya Amurka. A mai magana Rabi'u Musa sai daga nan Zaburan ta kalmar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. A to murya Amurka yau ina so in bayyana ra'ayina wato a bisa wannan matsaloli da suke faruwa inda ake kashe 'yan Najeriya a da Afirka. to a hakikanin gaskiya wannan ba karamar matsala ba ce babba kuma kira na anan shine ina kira ga majalisar ɗinkin duniya da dan allah dan annabi ta ɗau mataki akan wannan sauran afirka kuma da dukkanin wasu shugabanni da ita suke da ruwa da tsaki wanda za su iya sa hannu. mai magana lauri da na turba a jihar zamfara a lingamin na jajiyoyi muna maku fatan alkhairi akan damar da kuke damu suna kofa albarkacin bakin mu sai dina sai in kira ga gwamnatin najeriya da zauna da fatanta da yan saboda ko ne za a yi zaman lafiya ya fi zaman nan sarki ya fi a kama tafi aka diba akan aka da boko haram kasan su mai kuma suna ta abubuwan su su kuma ba a kada wannan ba ana zagin uba wannan najeriya muna bukatar zaman lafiya kafin mi sallama ga mahmud da labarai amma a takaice to kusan mutum ɗari ku aka kama a najeriya da nan amurka a wani samamin haɗin gwiwa da jami'an tsaron ƙasashe da dama suka gudanar a wani mataki na dakila ayyukan masu damfarar mutane da kamfanoni biliyoyin daloli ta hanyar yanar gizo samaman wanda aka kwashe watanni hudu ana yin sa ya yi nasarar cafke jimillar mutum 281 ciki har da mutum 167 da aka kama a najeriya da wasu 74 da aka masu amurka kamar yadda wata sanarwa da ma'aikatar shari'ar amurka ta fitar ajiye talata sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce korar da shugaban kasa donald trump ya yi wa mai bada shawara kan harkokin tsaron kasa john bolton ba za ta sauya manufofin amurka kasashen waje ba da tsakar ranar jiya talata shugaban trump ya wallafa bayanan sallamar bolton a shafinsa na twitter inda ya ce na faɗa wa bolton a daren jiya cewa bana sa a white house domin bana gamsuwa da irin shawarwarin da yake bayarwa to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Toro yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Mahmud Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya taimaka ya haɗa shirin kuma ya bada umarni da injiniyan mu na yau Daryl Smith ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC.